Hukumar lamuni ta duniya IMF ta ce Najeriya ta samu sassauci ga fatara don yabanyin noma da nasarar karin hako gangar mai, inda yanzu gwamnatin Najeriya ke cewa takan hako gangar miliyan biyu da rabi kullum. Yayin da shekarar dubu biyu da goma sha bakwai ke ban kwana, masana da jama'a na duba da tattalin arziki yake in an kwatanta da bara a Najeriya. Sabon kasafin kuɗin baɗi ya fi dogara ne kan kuɗin shiga daga harajin kwastam da sauransu ba man fetur ba, don man fetur yanzu baya samar da kuɗin shiga kamar yadda aka saba a baya. Shahararren ɗan kasuwa masanin tattalin arziki Umar Umar Mutallab ya amince da farfadowar tattalin arzikin ba tare da dogaro ga fetur ba, musamman ma wajen lamuran hada-hadar kasuwanci da buɗe tashoshin kan tudu na sauke hajar teku. Mun tattauna sosai-sosai da kamata da mutanen ƙasar Nijar don saboda su ma sun ga irin nasarar da za a samu idan aka yi amfani da tashar jirgin ruwa ta Najeriya da hita da shigowa da kayayyaki. Wato maimakon a amfani da wata tasha kamar daga ƙasar togo ko benin ko wata ƙasa don saboda wahalar hanya da kwai rakin kan hanya da sauransu amma in suka samu abubuwa wanda za su iya samun abubuwa masu sauƙi ba shakka za su san su amfani da najeriya don saboda shine koma don harshen mu kuma yawanci ɗabi'o'in mu duk ɗaya ne da sauransu ba shakka abun zai taimaka kwarai da gaske a nasa bangaren ɗaya daga kwamishinonin kuɗi a arewa maso gabashin najeriya hassan muhammad ya ce ci gaba da rufe kan iyakar ƙasa ba farar dabara ba ce ga tattalin arzikin rufe boda ma da aka yi a lokacin da aka yi shi shi ma matsala ne saboda dukkan inda aka ce an buɗe boda to yana da nasaba da tattalin arziki na wannan yankin yanzu kamar ka je kudu ne ka ce za ka rufe rufe seaport na tsawon wata uku ka gani idan yan lagos za su kyale ka ko yan kalaba in kuma ka ce ana so a rufe ne saboda kada a yi fasa kwauri ba a fasa kwauri ne ta wayannan ports din da suke si din duka ana yi abinda ake sako kawai ne yan custom kawai su girmama ayyukansu su su yi abin da ya dace su tabbatar da cewa duka wanda zai shigo da kaya ya biya irin dutin da ya kamata ya biya suna daga cikin irin kurakuran da aka yi kuma har yanzu lokacin gyara bai kubce ba ana iya gyarawa mai shigowa ake da shi da kasar waje tacaccen mai gani ne da ya kamata wannan gwamnati ta mai da hankalinta a wurin gina refinery in wayannan wayanda suka tsofa kuɗin ba za su yi aiki ba a gina sabbi fil da zai rage irin kuɗaɗen da ake amfani da su wurin shigowa da wayannan mai man fetur da kasashen waje tunda muna da gurbataccen man anan akan wannan gwamnati tana iya ma dukkan abin da take so wurin tabbatar da farashin sa yadda jama'a za su iya amfani da shi ta yadda ba zai shafi harka na sifiri ba a cikin ƙasa mai talakawa ke cewa ne kan ficewa daga fatara ga Muhammad Bashir Iri daga jihar Kebbi yau wanda ke iya cin abinci so uku ga yini ya dawo cin abinci so daya. don Allah mun fita recession ko muna cikin recession muna cikin fatara ko mun fita cikin fatara shekarar baɗi ita ce jajibirin shekarar zaɓe a Najeriya da ba a tsammanin wani sabon abu fiye da lissafin nasarori da matsaloli. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.